har yanzu daga cikin ababen da ke tabbata muna ba shakka lalle wa'annan ƴan ta'addan da'awar su ta yi tasiri tana nan kuma tana tasiri a cikin al'umma a yankin a ƙasar wato abin nan a jihar Sokoto jihar Sokoto a gabacin jihar Sokoto inda ƴan bandit suka yi yawa a hali yanzu ba abin da yasa ƴan bandit suka yi yawa a yankin gabacin Sokoto in ba ta'addancin sa kai ba su suka jawo su su suka haddasa su kuma har abin yayi yawa haka yanzu idan ka je a yankin gabacin Sokoto tun daga Raba zuwa Goronyo zuwa Isa sabon birni dukkan kasin da ke ci a wannan gurin ba fulata ne bai isa ya zo ya ci kasuwa a wayannan guraren ba yana zuwa can sa kai za su kama shi su yanka sannan kuma duk da wannan ta'addancin da suke wa fulani kuma su ƴan ta'addan ƴan bandi suna na kusuko suna musu ta'adda su je su kashe ba fulani da bai san hawa bai san sauka ba su ko ƴan sa kan in suka zo su kashe wanda bai san hawa bai san sauka ba har fulani da ke tare da su ƴan ban ƴan sa kan basu bari ba ƴan sa kan basu bari ba ƴan bandi basu basu ba yanzu fulani da ke je wannan yankin ko dai mutu ya gudu ko ko ƴan bandi su kashe shi in ƴan bandi ba su kashe shi ba to ƴan sa kai sai su kashe shi wanda wannan shine abin da ke faruwa a local government din raba local government wato rikon gandi rikon gandi a wani dan sa kan da tabbas rahotanninsa idan sun kawo muna hannan mun samu cikakken rahoto game da wannan dan saka wanda ake cewa shine shugaban ƴan sakan duk da gwamnan jihar Sokoto ya soke sakan ya ce a yi banga waɗanda ke ɗaukar controlling wayanda ke tafiya tare da jami'an tsaro domin a kawo zaman eh, lafiya a jihar Sokoto a kawo kwanciyar hankali a jihar Sokoto amma wayannan ɗan sa kan suka zo suka ce ba su yarda ba suna nan suna ɗauke da makamai wannan ɗan sa kan da ke yankin rabadin na wajen gandi din nan kami a ma'i da isa gandin a wani garin da ke kusan ko ko riji ne ko ina can da gabacin nan ne a wannan gurin akwai basarakin garin da yake faɗa mini labari na musamman wanda shi basarakin garin ne yake cewa shi dan sa kan hadda wani guri ya keɓance inda yake wurin yanka hilani ne kawai da ya je kasuwa ya gaba hila ce a ɗaya zai yi wai shi dan sa kai ne sai kawo shi nan kuma sai ya yanka kuma ba abin da za yi akwai wata mata da ta taso ta zo har cikin birni Sokoto da tsohon cikinta cikin ya kai kusan wata bakwai zuwa wata takwas da tsohon cikinta tana kuka a cikin Sokoto tana cewa gashi can dan sa kai ya zo har gidansu ya kama miti ma ya kama mata miji kuma ya mata ya mai yankan rago aka zo aka hada da wasu kungiyoyi na fulani aka zo aka je aka kai kara aka je aka tabbiyar yadda za a yi lalle mutumin na a kamo shi a hukunta shi haka ta magana ta mutu ba ta ba ya kamo shi a hukunta shi saboda ai dan saboda min ana cewa wai yana da alaka da yan siyasa a jihar Sokoto yana da alaka da kuma wato security na jihar Sokoto haka ya yana kashin fulani har yanzu bai daina ba bayan ai wannan ba a jima ba basarake yankin su yake kira na da waya ba sarake yana nan da ransa yake kira na da waya yace yau ka ji abin da ya faru a kasuwa nake wallahi ban sani ba yace nan kasuwar nan ta mu ta yau bawan Allah nan dan sa kan nan ya zo kawai ya iske bafulati ne a cikin kasuwa ya shigo kasuwa yana cin kasuwa kawai sai kama shi da tsara da duka wai waye ba shi izinin zuwa kasuwa waye ba izinin zuwa kasuwa ya kama shi da duka da tsara wanda ta kai da hakan sanadiyar hakan kasuwar ma a lokacin ne ta wace ta wace saboda wannan ta'addancin da ya zo yana yi to wannan ababen fa suna faruwa a wayannan yankunan namu da muke gadara da cewa mu musulmai ne kuma musulmai duka yan uwan musulmai ne to da'awar wayannan yan iskan shegu marasa albarkar nan wayanda suke sune suka haddasa wannan kuma daga hudu ba tun daga makiya Allah kan ta Najeriya da kuma makiya Allah a kudancin Najeriya da ma wasu miyagun ƙungiyoyi maƙiya bil adama waɗanda suka fito daga ƙungiyoyin ƙasashen duniya daban-daban suka zo suka aza su bisa ga wannan suka kama hudu ba karkashin kasa sannu sannu har sai da suka zo suka yi kokarin tarwasa arewacin Najeriya gaba daya kuma tarwasa arewacin Najeriya yanzu ta kama hanya domin yadda arewacin Najeriya ta dogara da noma da kiwo a hali yanzu in ka ambaci wa'annan jihohin gaba ɗaya babu noma babu kiyo yau jihar Sokoto babu wani noma babu wata kiyo babu kwanciyar hankali ga makiyayi babu kwanciyar hankali ga manomi haka jihar Zamfara haka jihar Katsina haka jihar Kaduna haka jihar Neja haka wani bangare daga cikin jihar Kebbi wanda dukkan wannan fa ita ce manufar da ma yadda za a hana ma manoma noma yadda za a hana ma makiyaya kiyo yadda za a hada kansu guri daya su kama fada da junansu su kama kisan junansu su ko arna su koma gefe suna dariya su koma gefe suna murna sun samu yadda suke so an tarwasa arewacin Najeriya an tarwasa musulman Najeriya wanda wannan shine dalili kuma ba yadda za a ce wannan nasara sai an yi kokari an dibi manya-manyan kabilu arewacin Najeriya waɗanda ke da fada aje waɗanda kuma su ne ke rike da musulunci waɗanda kuma su ke rike da arewacin Najeriya sai a hada su domin su fada da junansu to daga hakan kuma kaga kananan kabilu su ma za su shigo wanda kun ga abin da ya faru yanzu wannan ta'addancin da aka zo aka so ake so a hada tsakanin mafulatin da da Bahaushe ai ba ta tsaya ga mafulatin Bahaushe ba domin yanzu muka ƙara bayani game da wancan gwari gwari su nawa ne a cikin Najeriya gaba daya a yanzu muka kare bayani game da dakkarawa dakkarawa su nawa ne a cikin Najeriya gaba daya to amma duk da hakan duk da karancin su da kasancewa su kananan kabilu a arewacin Najeriya da su ake kamawa ana yakin fulani manuwar kawai shi ne ya za ya gama da fulani gaba daya idan ka gama da fulani makiyaya a dawo da fulani na cikin gari haka suke faɗa da bakinsu su suna fada muna ji idan ka kare da wa'annan duka to shikenan sai kuma a sake dawo ma shi kuma bahaushin shi ma kansa a ƙare da shi to yanzu an riga an gama da duk manya-manyan kabilun arewacin Najeriya su ma kananan ba za su tsira ba su ma za a gama da su gaba ɗaya ne wanda wannan shine hudda shine tsari wanda wayannan makiyan suka tsara kuma suna na suna kokarin aiwatar da wannan tsarin kuma manya-manya mu suna kallo suna je wasu daga cikin wawaye ma har sun yadda da wannan tsarin su ba su fahimci inda illar take ba ba su fahimci inda matsalar take ba a ba yadda za a yi a ce yau za a yaƙe wata kabila a arewacin Najeriya musamman babbar kabila kamar kabilar Fulani wadda ba Najeriya ba duk Afirka kamar yadda muka gabatar a can baya ba inda ba ma ba inda ba Fulatani baye da wani kaso daga cikin kasar kamar yadda muka gaya muka can baya ga sama da kasa guda bakwai duka Fulani ne ke jagorantar su sauraka a kananan kabilun da ke yaƙi da Fulani su san da cewa Fulani ba kasa guda ce gare su ba yau idan aka ce Najeriya ba ta zaunuwa Kamarun tana can majority su Fulani ne Mali tana can majority su Fulani ne a nijar tana can a Burkina Faso na nan Gini Gusau na nan duka Fulani ne yan ƙasar da ke can wannan gurin daga dukkan kasashen nan duk inda suka je su yan kasa ne a wannan kasar daga yana daga cikin da ya kamata a ce dukkan wuri ɗan ta'addan da ke ta'addancin cewa ya kamata zuwa yaƙi Fulani ya fahimci wannan ya fahimci kuma matsayinsa ya fahimci matsayinsu saboda haka a takaice wannan dai abin da muke son ku gane a nan ne lalle ba shakka wannan hudu ba ta shaidan, wannan shaidanci da ya shege da wayannan mutane suka buɗe wannan gurup suna yi suna yayyadawa to ya fara tasiri kuma tasiri ne zai ci gaba da tafiya tunda yanzu har sun fara maganar cewa a ba a daina ma maganar a yaƙi fulanin daji makiyaya wanda su already an riga an tarwatsa su a'a. yanzu a dawo ma a yaƙe wato sarakunan arewacin Najeriya tun sarakunan arewacin Najeriya Fulani ne a zo a yaƙe su a yaƙi sarkin musulmi a yaƙi sarkin Kano a yaƙi sarkin Zazzal a yaƙe su duka kwace wannan mulkin kaga wanda wannan hudda gani suke yanzu waccan ta yakar fulani a cikin daji an ci nasara tunda ba shakka an tarwatsa fulani a cikin daji makiyaya musamman wa'ina jihohin da muka ambata tun daga Kaduna Katsina Zamfara Sokoto Kebbi Niger wa'annan jahohin ba shakka an tarwata fulani da a cikin wannan guri an raba su da guraren zaman su an raba su da wato uh, dukiyar su ko dai yan bandit sun kwace ko yan sa kai sun kwace ko yan bandit sun kashe musu ko yan sa kai sun kashe musu tabbas sun tarwata su wanda ya san wannan ya sani wanda kuma bai sani ba to ya san da hakan ba shakka fulani da ke zamfara makiyayan da ke cikin zamfara an tarwata su gaba daya makiyayan da ke cikin jihar Sokoto musamman gabacin jihar Sokoto an tarwatsa su makiyaya waɗanda ke Katsina an tarwatsa su haka waɗanda ke Neja haka waɗanda ke da Dayen waɗanda ke cikin jihar Kebbi musamman su bangarori na jihar Kebbi an tarwatsa su ba shakka to meye ya kawo wannan duka wannan ita ce huduba ta wannan wato huduba yanzu ana gani kamar an gama da su to yanzu kuma za a zawo a yaƙi sarakunan su kuma wato tunda an yaƙi sarakunan su wa'anda suke sarakunan makiyaya ne su ardo ardo su ciyaman ciyaman su wane ne waɗanda suka shafe sarakunan fulani duk an gama da su makiyaya yanzu waɗanda ake son a yaka kuma su ne sarakunan al'umma gaba ɗaya wanda suke su ne sarakunan gargajiya wanda ke arewacin Najeriya to suna suke bukata a yaka yanzu da manya-manyan ƴan siyasar Najeriya da yake alhamdulillah in dai dan siyasa kake daga arewacin Najeriya ka fito to zaka ga mafi yawan su fulani ne mafi yawan su ko dai ba fulani ne mai jin fulatanci ko wanda baya jin fulatanci ko ɗai wannan ko wannan mafi yawansu shi yasa kake ganin wanda a shugaban kasan gaba ɗaya ma fulatini ne shi ne buhari yanzu kuma wanda zai yi takara daga arewacin najeriya ma kansa wanda ɗan takara ne shi kai ne fulatini shi ne atiku abubakar to yanzu wannan shi ke damar da su a yi ƙoƙarin duka ya yaƙe su wanda kuma shi muke gaya muku ba sa iyawa amma cewa ba sa iyawa ba shi ya bada lasisin kuma kowa ya kama baki ya shiru ba a a yi kokari a tashi a yaƙi wannan fikiran nan tasu tun ba ta kai inda yaƙin ta ba zai ba ko kuma tun ba ta kai inda za ta yi ɓarna mai yawa ba don ɓarna ta yi ɓarna, to amma kuma akwai ɓarnar da ke tafi wadda ta wuce wannan idan ba taka musu birki ba kamar yadda muke kira kamar yadda aka kira a can baya cewa a taka ma yan boko haramun birki tun daga wuri ba taka ba sai da tabbaci haka yan mai tasini ba taka ba sai da tabbaci wannan matsala ma ta tabbandis tun tana farko aka nuna cewa a ɗauki mataki a kansa masu kisan fulani ba su wani musan hawa musan sauka ba su dena sannan su ko ƴan bandis a je a yi kokari a nemo su duk inda suke a kamo su a hukunta su sai gwamnati ta yi kunne washe guta kyali sai da suka yi karfi sai da kuma barna ta yi barna har wanda bai da niyyar shiga cikin bandin aka tilasta shi dole sai da shiga cikin wannan bandin ko kuma dole ya bar wannan kasar nan tashin in dai kana bukatar ka zauna a zamfara to dole in dai kana bufulatini sai ka shiga bandin in kana bukatar ka zauna a yankin gabaci sokoto in dai kana bufulatini sai dai ka shiga bandin in ba hakan ba lalle ko su yan bandin suka sheka ko kuma su ƴan sa kai suka Ka kaga dukkan banda su riga sun gama banna a hali yanzu amma can farkon ai abin bai kai hakan ba kuma aka ta kira cewa dauki mataki ba dauki matakin ba to ko yanzu ba a makara ba lalle gwamnati ba a makara ba a yi amfani da sarakuna da manya manya malaman musulunci a yi amfani da su a zo a nemi hanyar walwale wannan matsala domin ba yadda za a yi a yi magani abu idan ba gano matsalarsa ba ba gano tushensa ba kuma ba wanda zai gaya ma matsalar bandit ya nuna ma ga yadda take in ya faɗa ma yadda take in bai gaya ma cewa abin da ya kawo ta shine wannan mummunan huduwar nan tasu da yan sa kan nan su suka kawo bandit ba wanda bai gaya ma haka ba wallahi tallahi bai sa asalin bandit ba ba abin da ya kawo bandis in ba su ƴan sa kan ba su ko ƴan sa kan abin da ya samar da su shine wannan mummuna hudu ba ta shaidan nan da ke cewa ne duk gaba da ƴan ta'adda ne shine ya kawo su ka magani ne a yi kokarin ba a makara ba a ɗauki mataki tun yanzu a ɗauki mataki ko yanzu in ba hakan ba to za ta wuce nan za ta wuce ta boko haramun za ta wuce duka wani ta'addancin da ake aka Najeriya ta taba gani